Bismillahir Rahmanir Rahim. Sangartacce babi na 22. Bayan kwana hudu, zone yake cikin mota ya kafe su da ido yanda suke tsalle-tsalle su uku. Ita da Zainab da Ummi ba su lura da shi ba. Wasan yar galagala suke yi tana sanye da doguwar riga ta daura suita a kai. Sai tsallake gida gidan take tana dariya daga gani wasan ya kai mata. Karan wayar shi da ya ji shi ya fargar da shi daga dogon tunanin da yake yi. Ganin Dr. Aminu ne ya sa ya ɗauka daga ta can ɓangaren Dr. Aminu ya ce, Ka gani Yus? Shirin da ya yi sa Dr. Aminu ya ce, Na ma san ka gani, what is your plan yanzu? Ka san da ya kamata ka maida ta garin su ko? Ka kai ta a polis sai da kwata da aka ce, duk wanda ya ganta ya kai ta. Ya shi za ka kai ta yanzu. Limshe ido ya ya ƙara buɗe su ya ɗaura a kanta yadda take ta guje-guje. Su ummi na binta a hankali ya ce, I don't want her to leave man. Tun shekaran jiya na gani a news har a Twitter da Instagram. Sai da naga hotonta a page in Nigeria police sun saka, I don't know what to do, ba na so ta bar wajena. I don't want her to leave friends. A natsi Dr. Aminu ya ce, I thought we are talking about it. Aman, ta yaya za ka faɗa tarkon soyayyar wacce baka san kowa ce ce ita ba? You know nothing about her. Baka san iyayenta ba, baka san daga ina take ba. yarinyar da ka tsinta rana tsaka kawai saboda ta zauna da kai na watanni sai ka fada ta kwansanta don wuri ka matsa kanka da kanka and tomorrow banda office I'm off tomorrow ba zan je clinic ba in ka shirya kai ta zan iya bin ka har kana shiru yayi har lokacin ya kasa dauke kanshi akan Bilkisu yayyafi ake duk su Zainab sun shige baranda suna kiranta ta bar ruwa amma ta ki sai tsalle tsalle abinta take yi a hankali Dr. Aminu ya kira sunan shi barista Aman a hankali ya ce na'am Dr. Aminu ya ce, You have to make a decision now. Ɗan shi ido ya ce, What if muka kai ta iyayenta suka zo suka tafi da ita? Does that mean ba zan ƙara ganin ta ba? Yaya zan yi da raina da zuciyata da ke cike da ƙaunarta? Mu dai fara kai ta tukunna, kai tunanin wani hali iyayenta a yanzu haka suke ciki. Wata nawa ba su saka ‘yarsa a ido ba, wani hali suke ciki, just imagine irin farin cikin da za su shiga gobe idan suka ganta. Don take much abin da ka mata ka yi kenan ka maida ta gida idan na ga Allah ladanka na ga Allah numshi ido ya ce alright Allah ya kai mu gobe katsa wayar ya yi jinginar da kanshi akan kujera a hankali yake karanta addu'o'in da za su saka mai natsuwa kafin ya buɗe motar ya mayar ya rufe ya shigo gidan kamar an ce ta daga kai ta ganshi yana tahowa wani irin ihu ta ta taho da gudu tana murna oyoyo sweetheart oyoyo sweetheart Anti Ummi Sweetheart is back. Ganin ya tsaya ya ƙi ci gaba da tafiya sa ita ma ta tsaya tana washe mai baki. Tunawa da ya hana ta faɗo mai sai kuma ta turo mai baki kamar za ta yi kuka ta ce, Oyoyo fa nake maka Sweetheart. Leran snack ɗin da ke hannun shi mika mata. Ta karɓa tana washe baki tana ƙoƙarin buɗe ya gaba abin shi. hakan ya sa ta fasa budewa ta bi shi da gudu ganin za ta bi shi har daki ya sa ya tsaya ya juyo ya dan kalle sa a hankali ya ce je ki canza kayan nan ba ki ga kin jike bane ƙara washe mai baki tai tana kallon fuskar shi ta ce in canza gyada mata kai yayi da sauri ta juya ta yi dakin su cire kayan tayi ta sake sake wani daguwar riga a tamfa black ta ɗaura ɗan kwali ta bar ledar snack ɗin a ɗaki ta fito har da gudunta a falo ta same shi rike da ruwa yana sha ta zauna a kusa da shi cire ruwan yayi daga bakin shi ya ce ina ummi sun tafi gidan kaji gyaɗa mata kai yayi kawai idan baya son magana ya limshe ido da sauri ta kara matsuwa kusa da shi kamar za ta shige jikin shi ta ce sik ya gane tambayan shi take ko bai da lafiya hakan ya ya girgiza mata kai ya bude ido tare da sauke ajiyar zuciya hannun shi sa aljihu ya ciro wayar shi daga pocket yana daddannawa kafin ya bude face din policing inda aka saka hotonta ya bata wayar ta karba tana kallon shi a hankali ya ce look at the, the screen wace ce wannan da sauri ta kalli screen din hoton ta kafe da ido sosai sannan ta kalle shi ta nuna mai wayan ta ce ni ne ta tambaye shi wani irin ajiyar zuciya ya ce ya ke ne an ce sunan ki bilkisu abdul mage mai kafada ta kamar za ta yi kuka ta ce my name is amira ko sweetheart shirya yana kallon ta daidai lokacin Ummi ta shigo tana mai sannu da zuwa. Ya amsa sannan ya mata magana da yaren French. Ki haɗa mata kayanta gobe zan kai ta garin su police sun bada sanarwar can police sai da kwata za mu kai ta. Ni da Dr. Aminu na Kano. Insha Allah wansu na ga sun kira iyayenta a gabana na gansa da kaina sai mu juyo mu dawo. Zainab ta taya ki kwana zan ma Umar magana ya barta. Gabaki ɗaya jikinta ya sanyi hakan ya sa ta juya kawai ta shiga ɗaki. da wani irin kuka ne ya zo mata sannan ya kalli bilkisin da ta tashi a gaba tana kallo ya ce what me yasa yake kallo na haka dariya ta yi sosai don har tana buge filan kujera suna faduwa ƙasa sannan ta kalle shi cikin dariya ta ce sita wallahi ina son ka ne ta ci gaba da dariya tsayawa yana kallon ta yi ishiyo a wajen su ummi take jin irin maganganun nan miƙewa tsaye ya yi jin ana kiran sallar magariba ya ce go an fure zan je masallaci kamar za ta yi kuka ta bi shi da kallo har ya fata sannan ta share yar hawayen da ya zubo mata ta wuce ɗakin su wuraren karfe tara ya dawo lokacin har ta yi bacci ya ci abincin da momi ta kawo mai ya wuce ɗaki duk jikin shi ya yi sanyi washe gari wuraren goma na safe ya fito daga ɗakin idanuwan shi sun yi jajir shi ma saboda uban nokin kofar shi da take ta yi tana mishi kuka ne murmushi ya mata bayan ya bude ganin yadda take uban kuka ta yi stop crying ya je ummi ta shirya ki mu fita ya kalli ummi da ke zaune akan kujera ya mata alamu da kai hakan ya sa ta mige ta riko ta kai ɗakin su shi kuma ya koma ciki ya shirya cikin manyan fararen kayan da suka karbe shi sosai ya fito da babban troli ɗinta da ummi ta hada ta kawo ɗakin shi tun jiya da karfe tara ya fito da shi ya sa abu ta mota daidai lokacin motar dr aminu ta danno kai compound din. dan murmushi ya jira har ya fakin ya fito shi ma cikin manyan kaya shadda bulu ya zo ya ce ga gaskiya da motar ka zamu ba kona mai na ba kafi ni kuɗi sake ya riga mai kin motar ya tabe ya ce kai za ka yi driving ya kwala ma ummi kira saboda ta fito da ita shi kuma ya bude motar ya wuce Dr. Aminu ma ya zaga ta bangaren direba ya bude ya shiga ita ta fara fitowa da gudun gudunta tana sanye cikin black body hug da black straight skate sai ummi ta ɗaura mata marin kimono mai shegen kyau a kai ta kulle mata belt ɗin kimono ta gaba sannan ta mata rolin black belt a kai da ke da one one stone ta bakin gyalan ta saka mata takalmi baki mai ɗan tudu da ya fito da hasken kafarta ga baki ɗaya ya nisa a kallonta yadda ta yi kamar balarabi ya tsabar kyau maganar ta da ya ji akan shi ya fargar da shi su yi wai za mu fita gyaɗa mata kai ba tare da ya ce komai ba shi dai dakta aminu waya ya ciro abin shi ya kira matar shi suna hira da sauri ta ce ina za mu je park za mu za mata kai ya ce shiga mota garin ku za mu ina ne garin mu ta faɗa tana murna dan murmushi mata ya ce shigo mota mu je ki gani tsallatai ta buɗe kofar baya ta shiga tana ma ummi bye bye kuɗi ya ciro da yawa ya ba ma ummi ya ce i will call you anjima addu'a sosai ta musu sosai sannan dakta ya ja motar suka bar gidan sai da suka ɗan yi nisa ya ce ka san na ɗauko fayil ɗinta na hospital kasan san police da tambayoyin banza kafin su ce mu muka sace ta na ɗauko fayil ɗinta kai id card ɗina ma na jiki na i'm not ready to enter any problem dariya ya ɗan yi saboda yanda ya ƙara shi maganar ya ce kai Kaya aure na zaci zuciyarka za ta canza ta dina wannan tsoron ashe babu abin da ya canza. Hararin shi dakta ya ci gaba da tuƙi ba tare da ya ce komai ba. Ita kuma tana baya sai yi matar dinta mai gashi kitso take yi. Tana yar wakar ta na yar galagala. Yarinyar yar galagala wasan yara a hankali. Ta madubi yake ta kallon ta har daga baya bacci ya kwashe ta. Da yake wuraren sha ɗaya suka bar sai gurin biyu da rabi suka shigo garin Kano. kafin suka yi police hedikwata kuma sai wuraren karfe uku da minti biyar bakin suka yi suka fito ya zagayo ta baya da gida Pringles ɗin da ya sai mata a hanya da basul bota saboda bacci take yi tuntuni ya bubbuga kujerar hakan ya sa ta bude ido da sauri ya ɗauke kai waige waige ta yi Tana kallon wurin ta ce, Sita, ta mun iso garin mu dan ita ta zaci wani wuri ne mai suna haka. Gida mata kai yayi hakan yasa ta fito tana kalle-kalle shi kuma ya maida kofar ya rufe. Ya kalle ta yanda take kallon polisa wanda ke ta harkarsa sa rarrake bindigogi ya ce, Mu je, girgiza mai kai ta yi tana neman yin kuka ta nuna mai yan sandan a hankali ta ce don wari babu abin da za su miki maje. gaba ya yi tana bin shi a baya har inda dr aminu yake suka shiga ciki sai da suka rubuta sunayensa sannan suka ce inspector hussein ahmad suke nema don sunan shi aka rubuta a page kujera aka nuna musu shi ma dan polisawan sun ga su sun yi shigar kamala ne yasa sannan wani daga cikinsu ya tafi ofis din inspector ya kusan minti goma sannan ya fito ya ce muje tashi suka yi suka bi shi har ofis din inspector Inspector da ke zaune yana jiran su sannan ya fita inspector na ganin ta ya ke tsaye cike da mamaki kafin ma su yi magana ya ce am coming ku zazzauna fita ya yi ofis office din cp yana shiga ya kame ya yi salatin cp sannan ya faɗa mashi abin da ya gani cp ya biyo shi suna zuwa office din tsayawa ya bai ce komai ba yana kallon bilkisu da ke fama da buɗe gorar ruwan sai kuma ya hannu a aljihu na ciro wayar shi duba haka ai yarinyar hoton nan ne wacce aka yi kidnapping wani irin shan muryai ya kalli sa'aman da ke kallon sai ce su waye ku an duwa ce ce yarinyar nan ai na hauka samu ta menene haɗin ku da ita kafin ma aman ya ce wani abu dakta miƙe ya ciro ID card ɗin shi ya ce am Dr. Aminu and my friend here is barista Aman. na ya shiga ba su labarin komai tun daga kan yadda ayan ya tsince ta da lokacin da ya kawo ta hospital ya gama sannan ya ba bashi fayil din medical record ɗinta sai da cp ya gama duba ya wani irin hamdala ya mika masa hannu yana godiya sannan ya ce su tashi su je ofis din shi don gaskiya wannan good su gwara alhaji ya gani a ofis din shi ba a ofis din inspector ba yau ya tabbata sabuwar mota da kujerar maka zai samu ofis suka tafi suka zazzauna sannan ya ɗau waya ya kira abba alhaji da su baba da baba Suleiman wanda ya dawo jiya jiya nan saboda kiran da mami ta mai dan Alhaji ma ne ya rufe shi yau da ya dauri yanda abba yake yi kasawa ya fashe da kuka sosai babba da shi amma kuka yake ganin abin da ya fi soyuwa a gare shi a duniyar nan gabaki ɗaya ma ayan bai ma san wake kan shi ba Ga shi ya yarda a kai shi asibiti a gida da Ibrahim ya zo ya mai allura ya mishi fix din drip Mami dai bata daga ɗakin ta ta shiga nata tana kuka sosai. Baba ne ke kan shi yana mai addu'a aka, shi kuma Baba Suleiman yana kalmin Abba Dawon. Rangin da wayar Abba ya sa Baba Suleiman ya miƙe ya ɗauko wayar daga kan gadon da ayin yake a kwance. Ganin sifi ne ya sa ya miƙa ma Abba ya ce ka ɗauka sifi ne Allah sa mu ji alkhairi. goge idanuwan shi da bakin malam-malam ɗin da ke jikin shi ya kalli ayan da aka saka mu oxygen don baya iya numfashi da kyau ya sake girgiza kai yana kokarin tsayar da hawayen da ke son zubo mai ya fi kinkal ɗin tare da yin sallama a hankali zumbur ya mige tsaye yana neman faɗi baba suleiman ya taro shi bakin shi har rawa yake ya ce sifi ka ce an ganta bilkisu bilkisun mure kowa na ɗakin kallon shi yake tsabagen murna ma jefar da wayar yayi ya rungume ya tsuguna ya sujjira sannan ya yi gadon bai ma wuta kan baba suleiman da ke tambayar shi bai ya kwafin fuskar ayan da idanuwan shi ke limshi? yana girgiza shi hawa yana gangarowa daga idanuwan shi na farin ciki ya ce bai boy tashi mu je police headquarter an ga bilkisu boy an ga matarka da kyar ya bude idanuwan shi da suka kankance ya rike hannun abba da karfi yana kallon fuskar shi ba tare da ya iya magana ba gyada mai kai abba ya ce yes yes my baby boy an gama turka i love you boy so much oya get up let's go get your wife da taimakon abba da baba ya tashi har lokacin kallon abba yake dan gani yake kamar zafin zazzabi yasa yake jin abba na kiran an ga bilkisu cire mai robar oxygen din abba ya sannan ya cire mai drip din ya kalli baba suleiman ya ce bar rigar shi Kilin White T-shirt ta miƙo mai abu ya ɗaura mai akan singlet ɗin jikin shi suka miƙar da shi ya bangon haske lips ɗin shi jajir. Ga rama sai dai bai hana kyan shi fitowa ba. Takalmi ya saka da kyar abba da baba suka fitar da shi, shi kuma baba Suleiman ya shiga ɗakin da mami take ya ce, An gauriki su ki je gida ku yi girki don za mu dawo da baƙin da suka kawo ta. Ki bar kuka bai ya warke haka. Ya yi dariya kafin ma mami ta jefa mai wata tambaya har ya bi bayan su abba da gudu. duk suka shiga mota sai he da kwata tun kafin su yi bakin suka hango sifi yana washe masa baki don kasa haƙura ya zauna a ciki so kawai yake da shi alhaji ma za su fara haɗuwa. fito da ayan suka yi da ke bude ido da kyar sifi ya ƙara so wajen yana kallon ayan da ke kallon shi da idanuwan shi da suka kankance ya ce ciwo ya kare mu je alhaji suna ofis dina yana gaba suna biye da shi a baya har upstairs cp ne ya buɗe ofis ɗin ya shiga suna biye da shi daidai lokacin bilkis ta ɗaura hannunta akan kafaɗar aman tana son ta leka me yake nuna ma dr aminu a wayan shi ɗayan hannunta kuma riƙe da pringles ta kai baki tana gutsira dukan su bin yi da kallo har da ayan da ya kara huda ido da kyau yana kallon ta tun daga yatsar kafarta har zuwa kanta Dago da kai suka yi jin an da kofa da sauri Amin ya tura hannunta da kafaɗar shi. Suka mimmike tsaye shi da dakta, dan daga ganin su sun gane ta ne saboda manyan kayan da suka sa. Hannu suka miƙa masa abba da duk bilkisu suke kallo, barin ma ayan da ko kyafta ido baya yi. Ita kuma tana zaune tana cin Pringles ɗinta ba tare da ta ma kalle sa ba, ga taddinta a gefe. Ejiya Pringles ɗinta ta yi ta ɗau botul wata ɗinta, ta miƙe tsaye ta kusa da Ahmad kamar za ta shiga jikin shi ta miƙa mai ruwa. Kamar za ta yi kuka ta ce ta da buɗe mini. Wani irin mungun tari da ayan ya fara ya sa ta juyo da kai tana kallon su. Barin ma mai tarin da manyan mutanen ke ƙoƙarin rike shi. Ganin yana neman shiɗewa. Da sauri ta ɓoye a bayan aman ta sa hannu ta dafa shi ta leƙo da kai tana kallon mutanen ɗaiɗai. hada ido duk suka yi da mai tarin da idanuwan shi suka yi jajir yana tari yana kallanta jijiyoyin shi duk sun fito shi kuma aman sai kokarin ture ta yake daga bayan shi amma ta ki sai ma ƙara rirrike mai riga da take yi ta baya tana make kafada tana oh shi kuma ya ci gaba da ture ta wani irin kallo ayan ya ma'aman kirjin shi na wani irin zafi kamar an juye garwashin wuta daidai lokacin wani dan sanda ya shigo ɗakin hannun shi rike da kulki fisge jikin shi ayan ya daga hannun abba da duka karfin da ya zo mai ya tako ya fisgo kulkin hannun dan sandan da ya shigo a zuce ya kan aman da sauri sifi da dan sandan da ya fisge kulkin daga hannun shi har da baba suleiman suka rike gamgam baba suleiman ya ce ayan ayi oke ƙoƙarin watsar da su yake yana ma'aman wani irin kallo shi ma'aman kallon shi yake irin kallon wannan wane ne kuma abba ne ya karba kulkin daga hannun na ya zaunar da shi da kyar ya zauna akan kujera amma ga baki daya bai da natsuwa a hankali abba ke tofa mai addu'a cp kuma ya kalli su sa'aman da har lokacin suke tsaye ga bilkisu da har lokacin ke tsaye a bayan shi ta rike mai riga ya ce ku zauna Baba dai har lokacin ya kasa daina kallon Bilkisu, mamaki yadda ta rike wani namijin a gaban shi ko kunyar shi da tsoron shi ma ba ta ji. Shi ya hana shi magana. She is totally shocked. Ɗauko fayil ɗinta da ke kan tebul CV ya yi zo har gaban Abba da ke gaya ma ayan da kan shi ke kasa yana wani irin numfarfashi magana a kunne ya mika ma Abba fayil ɗin ya ce ga shi Alhaji mai da kalar record ɗinta ne. Sanadiyar faɗuwar nan da ta yi ta samu taɓin kwakwalwa banda haka ta samu memory loss da sauri ayan ya ɗago kai da jajayen idanuwan shi ya kalli CV da sauri ya karbi record din ya buɗe fayil ɗin yana duddubawa yana karantawa. Hannun shi har rawa yake sai da ya gama karancewa ta sannan ya ɗago kai ya kalle ta tana kusa-kusa da Aman. kamar za ta shige jikin shi ta ɗau di tana ta jijjiga ta tana wasa wani irin zafi da ya ji zuciyar shi na yi masa ya sa ya ji wani irin zafafan hawa yana so su zubo mai abba da ya gama karantar ɗan nashi shi ya miƙe tsaye murmushi kwance a kan fuskar shi ya ƙarasa gaban sa aman ya mika masa hannu ya ce mun gode mun gode ubangiji Allah ya biya ku dan Allah kar ku ce min a'a ku zo mu je gida mun sa muku girki dan Allah ƴaƴana kar ku ce ba za ku ba ya yi maganar yana kallon sa har da dakta sosai nauyin abba ya kama su hakan yasa ya ce to abba sai fi ya mika ma polis din daya shigo sheet da fen ya kalli amin ya ce za ka iya siffanta mana samari biyar da suka fito da ita daga bakin motar dan shiru ya sai kuma ya ce eh. nan ya dinga siffanta su polis din na zana su sai ko ga sketch din fuskar su abba ya karba na kallo babu wanda ya gane cikin su daga nan abba ya ce su tafi mike waye da sauri ta mike ita ma tana kokarin riko baba ya daka mata wani irin tsawa Bilkisu ke wai me haka? Dawo kai ta yi ta kalli baba sai kuma ta murguɗa baki tana ɓoyewa a bayan aman ta ce, Ni suna na Amira ko sweetheart. Baya ayan yayi zai faɗi saboda wani irin jiri da yake ɗibar shi. Da sauri abba ya rike shi ya kalli baba ya ce, Ka san ba ta hayyacin ta karka ga laifinta. Ya kalli aman da ke faman ture ta daga bayan shi ya ce kuma tafi yan albarka. Murmushi ya ce to abba. su abba suka rike ayan suka fita da shi. da sauri amon ya juyo yin shi namun gumbaci ya ce the next time da kika rike ni ko shigewa jikinta sai na mare ki na again ya gaba da sauri tsabagen haushi dakta ya kalle ta yadda take goge kwalla a hankali ya ce muje murguda mai baki tai tana goge kwalla ta bayan shi suka fita daga ofis din suna kaiwa waje aman ya nuna mata motar su abba yace je ki shiga motar su abba kallon su abba ta yanda duk suka tsatsaya suna kallanta barin ma ayan kamar zai hidiye ta ta murguda musu baki ta ce oh ni na mu za mu shiga murmushi abba ya ce ba komai ka bar ta a nan waje da sauri ta bude baya ta shiga su kuma suka shiga gaba abba ya kalli ayan yanda yake kallon su a hankali yace ce boy control your heart kar zuciyarka ta buga haba dan Allah zaka halaka kanka ne jibiyan da kirjanka ke bugu let's go buɗe mota ya saka shi ciki sannan ya shiga shi ma direba ya tasa suka bar wajen motarsa aman biye da ita har gidansa suka yi wani security ya buɗe suka yi fakin suka fito tana makale kusa da aman har suka je fat ɗin mami defe big mommy ta je bikin yar kawarta sai kalla kallon gidan take tana washe baki tana kallon fuskar aman murya tun ta ce sita ta nan ne garin namu ko kallon ta bai yi ba babban falin mami abu ya musu iso suka zazzauna tana kusa da aman a hankali mamin ke saukowa daga sama cikin shiga ta alfarma idanuwanta akan bilkisu da ke zaune kusa da wani tana wasa da taddi ayan sai kallonta yake kamar ya hidiye ta sa'abba ma duk ita suke kallo har gaban ta mami ta zo za ta rungume ta da sauri ta matsa kusa da aman tana maƙi kafaɗa hakan ya sa mami ta ce bilkisu murku da baki ta ta ce amira sunana ta yi maganar kamar za ta yi kuka kasa magana mami ta ta tsaya tana kallonta abba ne ya jarumtar cewa ba ta da lafiya ne wasu je a kawo musu abinci ta daɗe tana kallon bilkisu gaisuwar da sa'aman ke mata ne yasa ta farka ta amsa masa tana murmushi kafin ta juya ta yi kicin nan ta saka yan aiki suka wadata su da abinci da abubuwan sha amma sun kasa ci saboda kunya drinks kawai suka sha shi dai ayan jinginaye da kujera ya lamshe ido kamar mai bacci amma bilkisu yake kallo ba karamin daurewa ya yi ba don ji yake yi kamar ya kashe wannan mutumin da take ta mannemawa Ina masu fama da matsalar tumbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boyce yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS. Domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace, da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boyslimin domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala, akwai haɗin matar minista. Domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu, za ku iya tuntubar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida akwai turaren kaya turaren jiki sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi domin mu mata da ƙamshi aka san mu. ga masu buƙatar turarrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu, mu wato 081 42 80 0199